Assalamu alaikum masu kallonmu da sauraronmu kamar da kuke gani. Zamfara Cycle ita ta ɗauki nauyin wannan gidauniya wadda ake ba 'yan gudun hijira. Kamar da kuke kallo a halin yanzu muna a unguwar Saminaka inda Zamfara Cycle suka gabatar da wannan tallafi ga 'yan gudun hijira. Wanda idan kuna kallo kuna kallon yadda ake bayar buhuna ne. wanda ake bayarwa na abinci kama daga tun daga abubuwan da mutum zai ci shinkafa ne da sauransu. Sannan kuma idan aka ba mutum kuma za a ba su kayan sanyi da kuma riguna da kuma wanduna wayanda za su ba su saboda irin yanayin da ake ciki na sanyi. Wannan ƙungiya ta Zamfara Cycle ita ce ta ɗauki nauyin wannan abun wanda a karamar hukumar mulki Gusau ake wanda za mu je wurare daban daban don daga saminaka sinami damba mareri wani duka inda idp camp suke insha allahu kamar da kuke kallo wannan kungiya mai albarka zamfara state cycle za su gabatar kamar da kuke kallo kuma insha allahu idan kuka biyo mu za ku ga yadda aka gudanar da abu na ba da tallafin abinci da kuma kayan sawa kuma an gudanar da wannan abu a unguwar saminaka da ke vifas a garin gusau jihar zamfara idan kuka biyo mu za ku ga yadda wannan a tallafi ya gudana bai da kuke kallo gashi nan dai ana ci gaba da bada tallafi kuma a halin yanzu za mu tattauna tare da wata baiwa Allah wanda wannan itila'i na matsala tsaro ya auka mata ku biyo mu ku wace godiya zaki na gode Allah jiki shi ba da lara Allah shi kara maka abun da kuma Allah sa ka da tun yaushe kike nan gari yau kwana na kafan nan mi dan bina an kawo ne wa kone miki daki to menene kukan ki dangane da wannan kona daki to me za ki ce ma gwamnati don gani da ta zo ta taimaka miki kayan da kuma mi da a sunan shi na nawa na gari kike tun wani gari kuke tun yaushe kuke nan unguwa to gidanku ku nawa kun kaba gidanku Hmm. gaba ɗan ku duk kuna nan ku sauko kuna nan muna nan ku ina baban ke ke yanzu in na ki fa yanzu to da wa kike zaune kina da aure hmm. to wace godiya zaki da wannan hatsi da an ka baku Allah shafi da basira. To ita wa yarinyar da na ganki da ita fa ita fa. Diyayya To yanzu gidan wa kuke zaune? Hmm? Gidan wa kuke zaune? Gidan Shi gallon ya kuke da shi. kamar yadda muka faɗa muku wannan ƙungiya ta zamfara state zamfara cycle kenan a turanci wanda su da ɗauki wannan nauyin wannan gidauniya kuma kamar da kuke kallo a halin yanzu ana ci gaba da basu kuma ana ci gaba da basu wannan tallafi wannan ibtila'i dai ya faru ne sakamakon matsalar da muke fama da ita a jihar zamfara ta matsalar eh, tsaro kuma insha Allah wannan gidan TV na Pakistan Online TV zai ci gaba da kawo muku menene dalilin wannan kina ga wata yadda muka zanta da ita hijira daga wani gari musani musani a wuraren ina kenan tayi to gashi kin anshi wannan tallafi wace godiya zaki ma wannan ba alhamdulillah dai gashi ana ci gaba da bada wannan tallafi na abinci sutura wannan dai kungiya ta zamfara cycle ita ce ta ɗauki nauyin wannan tallafi inda za ta zagaya a duk inda wannan iftila'i ya fada na matsalar tsaro kashe-kashe da wannan matsala da muke fama da ita kuma wannan kungiya tana jajanta ma al'ummar jihar zamfara bisa ga wannan matsala da ake fama da ita allah shi nuna mana ta. kuma wannan gidan TV na Bahsan Online TV insha Allah zai kawo muku wannan program in tun daga farko har ƙarshe tun daga unguwar Saminaka, Sinani, eh, Mareri, Damba da dai sauran dukkan wani wuri inda IDP camp suke a faɗin garin Gusau da kuma wajen jihar Zamfara.